salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa wa rahmatullahi wa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل التيمم babun mustahabban taimama fara'idu tayammum babun farillan taimama wa amma fara'idu tayammum fa sab'a amma farillan taimama guda bakwai ne na'am awwaluha an-niyya na farko daga ciki shine niyya wacce niyya nan ana yin shi ne yayin me inda matsil waje yayin shafan fuska farilla ne wannan wal fawru da gaggautawa na'am wa darabatul ula fardu da bugun ƙasa na farko ma farilla ne na wal masul yadayn ila al qu'ain da shafan hannuwa zuwa ku'u fardu farilla ne shi na'am wa nazul khatim katami ana asabi'ihi fardu da cire zobe daga yatsansa farilla ne in mutum zai taimama Ina kai zobe ya cire wannan zobe domin turbaya baya shiga wajen li'anna turaba la tadkhulu tahta domin turbaya baya shiga karkashin zoben duk da wannan matsala na cire zobe matsala ne na sabani tsakanin malamai akwai masu ganin kawai za a shafa ne ba sai an cire zobe ba <coughs> in ta wata fara'idu ta yammu farallar ke homa sun ƙari al'akhdari eh. na'am a bakin gida bane eh. tunda an gina shafa ne akan sauki ba magana a ce ko ina ko ina sai an shafa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa sunanuhu tajdidu sa'id li yaday yadayhi sunnoninsa sabunta ainihin wuri da hannayensa nan ba idan ya shafi nan wannan ne badini ne eh? badini tajdidu sa'id libadini li yaday ne zai yi wato sunnoninsa shi ne sabunta wuri da hannayensa idan ya shafi nan wajen wato in zai ƙara wato shafa na biyu sai ya fi wani waje daban ya sabunta wajen wa masu ma bainar ku'ain wal mifaqain da shafa abin da ke tsakanin ku'u da marafukai, daga tsakanin nan zuwa nan hmm. shi ma shafan wannan din na tafi. da jerantawa wa fada'iluhu at-tasmiya musabansa yin bismillah musahabi ne wa taqdimul yumna 'ala al-yusra da gabatar da gefen dama akan hagu mutum ya fara shafan gefen dama kafin ya shafi hagu wa taqdimu zahiri zira' ala batin ya gabatar da zahirin zira'i akan batinin zira'i ina ne zahirin zira'i nan ya gabatar da shi akan nan muqaddimihi ala mu'akhiri da gabatar da ainihin gaban shi akan bayan shi wato farkon shi akan karshen shi a fara shafa daga muƙaddim nan kafa zuwa shafi shi, in fuska ne daga nan a yi haka kada a yi haka a yi haka kar a yi haka wani waƙiduhu kalwudu abubuwan da ke wawara taimama kamar na alwala ne wala tusalla wala tusalli faridatani bi tayammumin wahid wato ba a sallan farilla guda biyu da taimama guda daya wa man tayammama li faridatin duk wanda ya ce ma saboda farilla jaza lahu nawafilu ba'da ya halatta gare shi yayi nafila bayan ka na'am wa masul mushafi da shafan alqur'ani na'am wa tawaf da yin tawafi duk ya halatta wa tilawa da tilawa duk ya halatta inna wa zalik amma mu da sharadin in yayi niyyar haka din a gari in bai yi niyyar haka ba ba zai yi ba idan yayi niyyar haka wa tasallu salat kuma ya to ta sadu da sallah Wannan yuqri yana kama yayi mi yana gamawa yayi sallah kuma da sharadin lokacin bai fita ba wajaza bi tayammumin nafilati kullu ma zukira ya halalta da taimaman nafila duk abin da aka ambata na'am illa al farida farilla ne kawai ba za a iya yi da nafila ba idan mutum ya yi taimaman nafila to ba zai yi sallan farilla da shi ba wa man sallal isha bi tayammumin duk wanda ya sallaci isha da taimama qama li shafi wal sai ya miƙe domin shafari da wuturi bayan ta na min gairi ta akhiri ba tare da jinkiri ba wa man tayammama min janabatin duk wanda ya tayammama daga janaba fala budda min niyyatiha ba makawa sai ya yi niyya <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتشهد سنة وتتهيئة سنة ولفظه التهيات لله لفظنسا التهيات لله daɗa ɗan gaisuwa sun tafi daga Allah. Nam. Azzakiyatu lillah. Wato ayyuka masu tsarki sun tafi daga Allah. Addayibatu salawatu lillah. Salloli masu tsarki sun tafi daga Allah. assalamu alayka ayyuhan nabi aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahaman Allah da albarkar shi na'am alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadullahi da bayan Allah na ilaha wato ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle annabi muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne fa in sallamta ba da hadha ajza'ak idan ka yi sallama bayan tayya ya isa maka wa in shi ta qulta idan ka zo kuma sai ka ce wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun ina shaidawa cewa lalle abinda annabi muhammad ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun kuma lalle aljanna gaskiya ne wa annan nar haqqun kuma lalle wuta gaskiya ne wa annas sirata haqqun kuma lalle sirati gaskiya ne wa annas sa'ata atiyatu la rayba fiha lalle tashi kiyama mai zuwa ne babu shakka a cikin ta wa anna Allah zai tashi wanda suke cikin kaburbura اللهم صل على محمد يا الله كيف Muhammad? محمد وعلى آل محمد يا محمد warham muhammadan kai rahama ga muhammad wa ali da iyalan muhammad wa barik ala muhammad kai albarka ga muhammad wa ali da iyalan muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala kuma kai salati kai rahama kai albarka ga ibrahim wa ali ibrahim iyalan ibrahim fil alamin innaka hamidun majid ashe lalle kai abin ne mai girma Allahumma salli ala mala'ikatik ya Allah kai salati ga mala'ikunka namu wal muqarrabin da muqarraban ka bi ma'ana kai salati ga mutane ga na kusa da kai na'am wa ala anbiya'ika wal mursalin kuma kai salati ga annabawanka da mursalanka wa ala ahli ta'atika ajma'in da ma'abuta biyayya a gare ka gabaki daya, Allah kai usa musu albarka na'am Allahumma ghfirli ya Allah gafarta mun wali walidayya da iyaye na wali a'immatina da mu wali man sabaqana bil iman da waɗanda suka riga mu yin imani na azama gafara wanda yake yance. na'am eh. al-izziya bismillahir rahmanir rahim bismillahir wa amma talaq amma saki fa huwa ma'khuzun min qawlika atlaqtu an an ciro shi daga ka? na saki taguwa falfalakat sai ta zaku na saki taguwa sai ta zaku idza arsaltaha min iqalin aw qaidin idan ka sake ta daga ainihin akala ko daga dabaibai wa kullu zati zawjin musaqa inda zawjiha duk wata mace ma'aboci ma'aboci ya miji a bar daurewa ce a wajen mijinta ko idan an ce mace ta yi aure to tana karkashin igiyar mijinta ya daure ta fa idza faraqaha idan har miji ya rabu da ita atlaqaha min musaqi to ya sake ta ya kwance ta daga wannan igiya ke daga wannan dauri ko na'am wa talaqul al-inqida saki ga lugar larabci ne yankewa yankewa da kuma tafiya na'am wasu ilahan ma ga istilahin malaman mun halul ismatul munaqida bayna zawjayn kulle igiya wato ma'ana halul isma ko mm. kwance igiya kwance ainihin tsari wanda yake ya kullu tsakanin ma'aurata guda biyu igiyan nan da yake ya hada su an tsinka shi wa hadha amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aidil azwaj wannan al'amari ne wanda Allah ta'ala ya sanya shi a hannun ma'aurata dunan zaujat eh hannun ainihin miji Allah ya sanya wannan igiya wato a hannun miji miji ne yake da iko ya warware shi ya tsinka shi banda mata mata ba su da ikon sakin kansu wa huwa ala qismaini shi kashi kashi biyu ne mubahun akwai wanda yake ya halatta huwa Dalaku sunna shi ne saki na sunna ana kiran wannan mubahi sakin sunna wa mahzur akwai wanda aka hana huwa Dalaku bid'a shi ne saki na bid'a huwa Dalaku talasan fi kalimatin wahida shi ne saki uku a kalma daya an gane ku? idan mutum ya saki matar shi saki uku a kalma daya yayi saban Allah yayi bid'a nam wani talaki sunnati shurutu saki na sunna yana da sharuɗa nam an takuna an takuna al-mutallaqatu mimman na farko ya zamanto wacce aka saki wacce take haila ne ta kai matsayin yin haila shekarunta sun kai matsayin za haila wa Allah ta kuna ha'idan amma kada ya zama ta kasance mai haila a wannan lokacin amma shekarunta sun kai matsayin mai yin haila wala nufasa kuma kada ta kasance mai naƙuda mai jinin biɗi a wannan lokacin wa an takuna fi tuhrin kuma ta kasance a lokacin da ya sake ta tana cikin tsarki wanda bai shafe ta ba a ciki kullu rabo in zai sake ta ya bari ta yi tsarki tsarkin da bai shafe ta ba a cikinsa wa an yi tsallika fihi wahida kuma ya sake da saki daya in zai saki kare ya wuce saki daya in ya saki biyu ko uku ya yi saki na bid'a wa man qala li zawjatihi anti taliqun duk wanda ya ce wa matar shi ke sakakkiya ce fa hiya wahida to saki ɗaya ne hatta ya nuya aksara min zalik har sai yayi niyyar abin da yake wannan yawa idan ka ɗauka ana iya yin saki uku a kalma ɗaya amma idan ka ɗauka ba a iya saki uku ko saki biyu a kalma ɗaya ko da mutum ya ce mata ya ce wa matar shi kin saku saki biyu kin saku saki uku saki ɗaya ne kawai an gane wani ku? saki biyu kalma ɗaya saki ɗaya ne wato saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne amma wannan a mazhabin malikiya ba haka ba ne a mazhabin malikiya saki uku kalma ɗaya saki uku ne haka nan saki biyu kalma ɗaya na'am na'am wal khul'u talaqa talaqatun ba'ina wato khul'i hmm. saki ne wanda yake ba'ini la raja'ata fiha in ce saki ba'ini shi ne saki wanda babu komai a cikinta mijin bai zai dawo da ita ba ya ce ke na dawo da ki bai da wannan iko <clears throat> wa illam yusammi talaqa ko da bai ambaci saki ba inda ya riga ya mata kulki shi ke nan ya zama to saki wanda yake ini za a an ya yakhluquha hadihi min nafsi idan matar ta bashi wani abu wanda da wannan abun zai tube ta daga kanshi an gane ko hmm. ta bashi wani abu wanda zai tube ta da wannan abu daga kanshi tana miƙa mai wannan kuɗi zai rabu da ita an gane to idan ya rabu da ita ba dama ya ce to shi kenan na dawo da ki idan yana son ya aure ta kuma kuma yana so ya yi zama aure sai ya sake biyan sabon sadaki an sake zama an ɗaura aure yadda aka yi da an gane ai dole sai ya nemi auren ta yarda ta yarda tana son shi in ba ta son shi zai ta aure wani in ko tana son shi ta aure shi amma magana na dawo da shi, har ya wuce na su ita ba na wato dole sai ya ta gaba tsarki ne shiga shi ma'aurata shai'an nan da suka ce su nan na kama an ce shai'an kowane irin abu in dai ne abu nan kotun suke kamar malikiya ne amma kuma sadaki ake ba nesa ne sukan aushi abin ƙasa da zaki ba yadda aka yarje shi ne yari ba sai kotu ba shi kuli ina ma ba sai kotu suna iya yi shi ne su warhan muhammad na talatin nan da aka warhan muhammad shi akwai shi bai cikin na ibrahimiyya warhan muhammad amma shi shi magana daga sanda namiji da mata suka yi kulɗi sai ta kuma auren wani watan nan da aka kufa a lokacin da ya ga shi aka yi kulɗi zai iya zuwa ya nemi da aure nan take ta gama idda sai a kashe sabon ɗaurin aure ke dawo da ke aure ta ba sai ta auri wani ba hmm. wa alaikum salam a jima cikin haila shekarun da sun kai matsayin haila kada misalin kamar yari a shekara takwas da suke ta sai ba ta da wayo duk wani abu ya kamata ya hakuri da shi ta kai matakin da za ta kaɗan mara wayo kaɗan ya hakuri na'am na'am nawaqidul wudu abubuwan da ke warware alwala fasulun walil wudu'i mujibatu fatis'atun minha hakar ruwatu wato fasali alwala yana da mujibat yana da abubuwan da ke wajabta shi na'am min ha! wato guda tara daga cikin ta hakar ruwatu masu ruwaya sun karbo hikayanta tujibuhu qalu bila khilafi wa tis'atun minha ala al-ikhtilafi wato guda tara din nan minha akan ruwatu tujibu hmm. masu ruwaya sun ji kaito cewa yana wajabtar da alwala guda tara sannan sannan kuma akwai kuma watis atum minha alaskirari wato guda tara daga cikinta akan sabanin malamai hmm. wasu malamai suna ganin yana warwarewa wasu na ganin baya warwarewa Fattis <clears throat> asul ula khurujul bauli ala sabili adatin min asali wato taran farko wanda babu sabani a cikin sa shine fitan bawali fitan fitsari ala sabili adati akan hanya na al'ada min asli kuma ya fito daga asali ina ne asali daga zakari hmm. an gane ko idan har zakari ya fito idan har ainihin fitsari ya fito ta hanya na al'ada wato ya fito ba ta hanyar sarsar baulu ba ya fito ga ka'idan yadda yake fitowa an gane ko in ya fito ta sarsar baulu to wannan ya saba wa ya saba ma al'ada to ya zama to fitsarin ya fito ala sabili adati akan hanya na al'ada kuma ya fito min asali daga asali shine daga zakari kada ya fito daga baki ko daga dubura idan ya fito daga baki to ya fito ba daga asali ba misali wannan baya wawara Shi <clears throat> shine dukkan masu lalura da shi wurin fitsarin yana da matsala sai aka yi wani misali na wani wuri da ake tsarin yake fita misali shi ma ya zama ya saba al'adar to ai wannan a saboda laluran wannan wajen ne amma ya zama to lafiya lau amma kuma ne wanda lura ya sa sai yana fitowa ta baki ta dubura ai an gani wuce din abin ne yana fitowa shi yana ba komai misali wannan yana wawar alwala aw min kurujin rihi aw min mazi aw min kuruji ga'idin awwadi ko kuma daga fitowar rihi fitowar rihi ko fitowar maziyi shi ma duk ya warware alwala aw min khuruji ga'idin ko daga fitowar bayan gida aw waji ko fitowar wadi aw min khuruji dafiqil lakinnahu yajibu minhu al-ghusl lil sunna hmm. ko kuma fitowar alma'u dafiq ruwa mai tunkudowa shine mai shine mani ko fitowar ruwa mai tunkudowa to mani kenan lakinnahu sai da in mani ya fito sai da cewa shi ya ji min gusul wanka ne yake waje ba a gare shi ka samu sunna in kai haka kana na ce mutum in mutum ya yi salloli guda biyar ya dace da sunna in kai sallah ka sa hannu a kirji ko kai sallama kai sallama bi ka dace da sunna ya gani ai koyi suna manzon Allah ba ana nufin wani suna ba dole bane da ya ce wani ya dace da suna. ana nufin ya dace da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen wanda aka yi ba ta fasu tsarin shi wanda aka aka yi wakil da tsarin shi sai abin yana da jintan shi akwai roban a jikin shi hmm. a ce a wannan shi ya na karewa haka zai shiga wani sallah in zai sallah zai shiga wani yin sallah a wannan yanayin bayan ya ya sallah ba ya arwalan babu wani abin da aka ce ba in yana yin fitsari fitsarin na zubowa kasan in yana jin fitsari zai yi fitsari zai shiga cikin roba. in bai jin fitsari ba zai fito fitsarin ka gane lokacin da fitsarin ke fitowa alwalar shi ya karye tana arga ga an din pipe din wato ya fito sai an sai wannan pipe ya zama kamar shine zakarin shi yanzu in zai fito kai tsaye daga wannan pipe din zai ko mutum zai ga fitsarin na fitowa gashi shi nan in bai ji fitsari ko fitsarin ba zai fito ba a gane wannan a lokacin da yake jin fitsari fitsarin ya fito alwalar shi ya karye in bai ji fitsarin alwalar shi na nan shine na'am

sai igiya guda biyu kenan wato igiya guda biyu ya su kashi biyu sun ya kara kashi biyar wani uku na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن عاشر نعم أول واجب على من كلف عليه ba yi wannan ba yi. Ba yi zamana. Ba ne shi. awwal wajibin alaman kullifa nan ne nan ne Allah da kuma yana da yana da awwal wajibin wato farkon wajibi alaman kullifa ga wanda yake an kallafa masa wato mukallaf na'am mumakkanan min nazari wanda an bashi daman yin tunani an bashi daman yin nazari na'am an yi arifa Allah wa rasul fi ittifaqi mimma alaihi nasabul ayati na'am ya san me ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa na'am mimma alaihi nasabul ayati mimma nasabul ayat alaihi hmm. da abinda ainihin ayoyi suka kafu a gare shi daga abinda ayoyin Qur'ani suka kafu a kan shi wa kullu taklifin bi shart al-aqli hmm. ma al-bulugh bi damin aw hamli wato kowane taklifi yana kasancewa da sharadin hankali idan mutum ba shi da hankali baya zama mukallaf na mal bulugi tare da balaga idan ko da mutum na da hankali in bai balaga ba a nan wajen baya zama mukallaf tare da balaga da jini aw hamli ko ciki aw bi maniyin ko kuma da maniyi wato da zarar mutum ya yi mafarki ya fita da maniyi wannan yana nuna ya balaga aw bi imbati sha'r ko kuma da tsarar da ainihin gashi na'am aw bi samani asharati hawla zahar ko kuma da shekara goma sha takwas da ya bayyana a gane in ya zamanto ainihin wato babu jini ba ta yi jinin al'ada ba sannan kuma ba maganar ɗaukar ciki sannan ba maganar mani ko ba maganar tsarar da gashin hammata ko gashin mara babu wannan to ya zamanto ta kai shekara goma sha takwas a ko kuma namiji kai namiji ya zamanto ya kai shekara goma sha takwas amma mace tana iya balaga kafin lokacin wannan kamar yanayin mutane ya yanzu yanzu yan najeriya shekara nawa suke balaga namiji sha uku ah. a ba a taɓa samun namiji sha uku ba namiji na iya balaga shekara goma sha biyar saboda ga Hadiza, abdullahi bin umar ma aiko Hadiza, abdullahi bin umar lokacin da wato aka nemi ya yakin yakin uku yana shekara goma sha hudu annabi ya hana amma shekara goma sha biyar sai annabi ba shi dama babu tsali بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ترك القبلي إنسال الزمن وكان أن نقص ثلاث من سنن كوكما يبر سجد قبلي إن زمني يا تويتا أنغاري mutum ya bar sujada kabali in zamani ya tsawaita to shikenan sallah ya ɓaci wa kana an naƙas salasi sunani ya kasance akan tauye sunnoni guda uku a gari ya bar sujada kabali kuma lokaci ya tsawaita kuma ya kasance sunnonin da ya bari sunnoni guda uku ne to anan tunda sunnoni guda uku ne sallah ya bashi amma da sunna biyu ne ba inda sunna biyu ne ko sunna daya sai mu ci anan wajen in sunna biyu ne wato sallah tana nan amma su jira ya bashi na'am wa kan na'am auza da bil amr bil rukn fi'li rukn fi'li kawai ya wuce abin shi da ai sallah tana nan sallah tana nan amma sujada ne ya baci to bacin wannan sujada bai baci bai sallah ba na'am aw zada bil amdi lil rukn fi'li aw an fadilatin sujud qabli aw zada lil rukn fi'li ko ya ƙara rukuni na aiki bil amdi bil aw an fadilatin aw min sujud al qabli ko kuma yayi sujada qabli akan mustahabi ya bar musahabi ka san musahabi ba a mai sujada ko da ya bar musahabi kamar al-qunut inda malik sai kuma yazo ya kabali bai da sallah aw rukunan aw shartan bi amdin kattarak aw zikra fa'itin bi waqtin mushtarak ko kuma ya bar wani rukuni ko ya bar wani sharadi bi amdin da gangan aw kattaraka rukunan ko hakika ya bar rukuni ko ya bar sharadi bi amdin da gangan shikenan sallah ya bashi au zikira fa'itin ko kuma tunawa da sallar da ya kubuce mutum yana cikin sallar azhar sai tuna ya bar asuba to yana cikin sallar azhar ya tuna ya bar asuba nan take wannan sallar asuba din ya an sallar azhar ya bashi an gane ku bi waqatin mushtarak a cikin lokaci wanda yake mai tarayya an gane lokaci wanda yake na tarayya da dama da azhar da asr lokacin su ɗaya magariba da isha'i lokacin su kusa ɗaya ba suna tarayya kan lokaci aura raka'ate ne zida ta fi subiha au arba'an fiha siwaha in saha ko kuma raka'a guda biyu aka ƙara a cikin sallar asuba eh. Aura arba'an fi ma wa. ko kuma raka'a hudu ga duk abin da ba ita ba kamar sallar azhar idan mutum ya ƙara raka'a hudu da mantuwa ya zama raka'a takwas sallar raka'a sallar la'asar ya ƙara raka a hudu ko sallar la'asar raka a hudu ne sai ya manta ya ƙara raka a hudu da mantuwa ba sallah amma idan ya zama to wato da mantuwa sai ya ƙara raka a ɗaya ko raka a biyu a cikin la'asar sallah bai ɓaci ba an gano wani ko amma idan ya ninka shi ne sallah ya ɓaci yau amma kuma idan mutum ya ƙara raka ɗaya da gangan fa sallah ta ɓaci da gangan sai mutum ya ƙara raka ɗaya sallah asuba ba sallah ko sallar azhar an gane ku amma inda mantuwa ne ya ƙara raka ɗaya a sallar asuba ko sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i kawai ya ƙara wani abu ne a cikin sallah zai yi ba'aji a ke na kawai eh. a wasu raka kabali in tsara zaman ko ya bar kabali idan lokaci ya tsawaita wa kana an naqasu salatin min sunan kuma ya kasance akan tauye uku daga cikin sunnoni aw zada lirukun ya rukuni na aiki bil <coughs> da gangan ya ƙara rukuni na aiki na'am aw zada sujud al an fadila ko kuma ya yi sujud al akan mustahabbi na'am aw qad taraka ko kuma hakika ya bar rukuni aw shartan ko ya bar wani sharadi bil da gangan aw zikra fa'itati ko kuma tunawa da sallar da ya kubace lokacin mushtarak a cikin lokaci na tarayya A aw rak'atayn ta. ko kuma raka a biyu da aka ƙara? subha a cikin asuba sahawan an gane ko da mantuwa kenan in saha kenan hmm. aw arba'an fi ma zuwa ko kuma raka a hudu ga duk abin da ba ita ba to kawo magarba fa raka nawa ne mutum zai ƙara a ce sallah ya ɓaci domin ba su ambaci maganar magarba ba ko nan sun ambaci raka a hudu kawai ga wani da to idan raka a uku ne ga magariba ba sallan magariba ya ƙara raka uku ya zama shida sannan ya ɓaci shi ya ɗara wani yayin da liman ke gudu ba shi mutumin ya zai ko man mutum ya shiga musulunci da shi ne ban gane ba eh zai sallah ne yana cikin guduba a lokacin da ake a liman ke gudu ba ai bai wanka shiga musulunci ba bai alwala ba ya za yi sallah hmm? in aka ɗauki maza ba ta malikiya sai ya yi wanka shiga musulunci in yi wanka shiga musulunci sannan sai ya zo ya yi sallah a yi wannan wankan wannan wankan a misali sai alwala ya sallah misali amma idan mazhaban hannafiya ne da zarar ya yi kalmar shahada kalmar shahada ta goge kafirci ta goge janaba an gani Tunan take zai ke zuwa ya alwala ya ne. shine na'am sannan juma ana taimama mana ya shi shi ya iya taimama ne ana taimama amma a malikiya ba a yi a malikiya idan mutum ya ga ana sallar juma babu ruwa kusa da shi to kawai sai dai ya haƙura ya taimama ya azahar yana ji yana gani juma'a ya ce, ba zai yi ba sai dai azhar wannan shi ne fahimtar malikiya eh. na'am eh kwashi wani ma ƙara amfani na'am to muje بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله amfani الرحمن الرحيم والدية على أهل الإبل مئة من amfani دية جماعة بوتا راقمة wato mutanen da suke da amfani raƙuma ɗari shi diya wala ahalin zahabi alfu dinar kuma sannan mutanen zinari zinari dubu ne shine matsayin raƙuma ɗari wala ahalin waraki isna ashara alfa sannan mutanen da suke mu'amala da azurfa wato azurfa dubu goma sha biyu za su bayar azurfa dubu goma sha biyu shine a matsayin diya idan an kashe mutum wadiyatul amdi idza qubilat 25 hiqqa shi kuma diya na ganganci mutum ya kashe wanda gangan to diyan ganganci idan an amsa kenan idan an yadda an mai a amsa amma idan ba a yadda an amsa ba za a kamo shi a kashe shi to idan an amsa wato hika 25 za a bayar wa wa 25 jaza'a sannan jaza'a 25 wa 25 binta labun bintu labun 25 wa khamsun wa ishiruna binta makhat bintu makhat ishirin da biyar nawa kenan ana kiran wannan addiya al-mugallaza wato diya ne wanda an gallaza mai wato za a gaya mai ya kawo hikka kaza jaza a kaza bintu labun kaza bintu makhat kaza hikiman wannan saboda ya sha wahala wajen nema an gani saboda kisan da ya yi da gangan ne so da ba za a yi ya kawo masu shekaru iri ɗaya ba sai a gaya mai kawo nau'i nau'i na raƙumma saboda kafin ya samu wannan kafin ya samu 25 na yiƙa ya samu 25 jaza'a ya samu 25 bintu labun 25 bintu makadi ba ƙaramin wahala zai sha ba a nan wajen zai san muhimmancin rai a gani don wani kuma aka ce mai kawo raƙuma ɗari kawai nan tafi za zango ko a yi aiki sabi to a nan zango ba za a samu wa'annan shekarun duka ba dole sai an je an yi ta yawo a cikin garuruwa sa'annan lokaci mai tsawo sannan a samu kaga anan wajen an gallaza masa sai da ya sha wahala sa'annan ya samu wannan wa'annan shekarun na'am eh to an zama wahala duk ba namiji ko daya ba ibnu nabud na'am na'am wadiyatul khadai muhammasatun Eh, wato diyan kuskure kuma shi ana kasa shi ne kashi biyar diyan kuskure ishiruna min kulli ma zakarna wato ishirin na duk abin da muka ambata hiƙa jaza'a bintu labun bintu bakat wa ishiruna banu labun sannan sai a ƙara da ibn labun guda ishirin zukuran duk maza su wa'annan maza su ibn labun nan wa ina ma tugalladu diya fil'ab yarmi abu bi hadida kawai ana ana gallaza diya ana kaurara shi game da uba wanda ya jefi ɗan shi da ƙarfe ya ɗauki ƙarfe saboda fushi ya jefi ɗan shi da shi ya qatulu sai ya kashe ɗan nam fala yi kutulu bi ba a kashe ainihin uban saboda ɗan an gane ko duk da cewa uban ya yi ta'addanci ya yi amfani da ƙarfe ya jefi yaron ya kashe to uban ba za a kashe shi saboda wannan ba dan ba a kashe uba saboda ɗa na'am wa yakunu alayhi salasuna jaza'a sai uba ya kasance ya kawo jaza'a 30 wa salasuna hiqqa ya kawo hiqqa 30 wa 40 khalifa ya kawo khalifa khalifa ya kawo khalifa guda 40 fi buduniha auladuha wanda a cikin cikin ta akwai ƴaƴanta raquma wanda take da ƴaƴa a cikin ciki take khalifa an gano wannan ko to zai kawo irin wannan kaga ya zama ɗari kenan aka ce wannan akan danginsa ne su danginsa su za su kawo wannan a gari amma a najeriya mafi yawan 'yan najeriya yanzu in an ce a kawo wannan raƙuma guda ɗari kusan wani zari a kashe shi don a najeriya wani yana da rashin lafiya haka zai ta haƙuri da ciwon na hayyar mutu mutu a tsaye so talauci ƙasar najeriya akwai talauci sosai tunda ƙasashen larabawa abinda ya shafi harka na diya cikin sauƙi ake biyan shi kuma idan mutum ya biya diya ba zai irin galabaita ɗin nan ba amma a najeriya yanzu wane ne zai iya biyan miliyan hamsin na lafiya balantana ya fi miliyan hamsin yanzu an gano wannan ko so da haka akwai tsananin talauci a najeriya musamman a ce a cikin wada yanzu wani ya kashe wani da gangar a ce an yafe mai amma ya biya diya ana so dangin su taro miliyan hamsin an jika musu aiki a ba za ka lamarin shi ba shi dangin da za su haɗu da wani sai zai ba da nashi kuɗin ya ba da sai a shi ba shi ne sai a nemi su kawo nasu shi ne kuma najeriya ne ni ba taɓa ganin wanda ya biya diya ma najeriya ba gaskiya ko da wani abuja da ya biyo eh. an sa mai wasu miliyoyi ne haka ake shi ya biya ya biya wasu wasu da biya <laughs> ba shi ne ana da akwai daula sannan bayan daula kuma akwai wadata domin duk karfin daula in akwai talauci ya zai mutum ya iya biya ba abin da zai iya biya Shi ne. na wakila zalika fi malihi aka ce wannan a cikin dukiyarsa za a cire shi dukiyar mai kisan ne za a cire wannan raƙuma ɗari ɗin wadiyatul mar'a alal nisfi min diyatil rajul diyan mace yana kan rabi ne daga diyar namiji me ake rubi da wannan eh, an ce diyar mace yana kan rabi daga diyar namiji na ke rubi idan ya zama to an kashe mace nawa za ka bayar an kashe mace nawa za a bada diyar ta kaga eh, na eh, kuma dari eh. ne ko nan ana maganar abin da ya shafi gabobin ta ne in an yanke mata gaɓoɓi. kuma ce an yanke gaba ɗaya. a ce raƙumi nawa goma ko nan ma goma goma in ya kai sulusi sai kuma ya fara da ribas daga ya kai talatin da uku ya kai arba'in to daga nan wajen sai kuma ya koma rabi rabi in an yanke hannayen ta gaba ɗaya ta zaba da biya hamsin raƙumi hamsin shi ne abin da ake nufi amma wajen kisa zira raƙumi ɗari ake bayarwa duka namiji da mace na'am zalika kazalika diyatul kitabiyya haka nan diyan ahlul kitab kitabiyyin na'am kuma rabin diya ne na musulmi wa nisa'uhum ala jizmin zalika na'am sanan yin suna kan rabi daga cikin wannan insha Allah hmm. wa ce kashe bai da shi kuma ya tafi su an sai dai yanzu ba zai dauko tafi da shi lahira to a rika tafiyan da mutum lahira da na kuskure to wannan sau da sauki yi. na kuskure ne ana iya yanka shi abin da ake iya yi shine azumi ana yawan yin azumi ana yin azumi gaskiya amma wani a ce biya wannan dan kudin bayan miliyan mutum amma tsari na tsari na tsari na Najeriya haka akwai magana da ya a ciki